tun bayan da ya gudanar da wani atisayi da rundunar sojin najeriya ta yi a baya-bayan nan musamman a yankin kudu maso gabashin najeriya aka nemi shugaban haramtacciyar kungiyar nan ta ipoc musa inamdi kanu aka rasa wato yayi ko ƙasa ko sama inda kuma aka yi ta cece kucin cewar an kashe shi inda hakan ya haifar da damuwa mai yawa a yankin kudu maso gabashin ƙasar ana cikin wannan yanayin dai sai aka ji ɗuriyarsa a ƙasar isra'ila a baya-bayan nan inda ma ya gabatar da jawabi daga ɗimbin magoya bayansa a sassa daban-daban na duniya musamman ma waɗanda suke a Najeriya inda ya tabbatar musu da cewar fafutukar kafa ƙasar Biyafara don samun cikakken inci yana nan daram kuma nan ba da jimawa ba zai sauka a Najeriya domin ci gaba da fafutukar kiran 'yan kabilar ta Ibo da ke goyon bayan Biyafara da su cewa zaɓuɓɓukan gama gari na shekara ta da goma 2019 mai zuwa a ƙasar to sai dai kuma wannan sanarwar ta Musta Inamdi Kano shanu ta samu rarrabuwar kawuna tsakanin 'yan kasar musamman masu goyon bayan biyafara bisa la'akarin cewar irin goyon bayan da ya saba samu idan ya gudanar da ire-iren waɗannan jawabai 'yan yankin kudu maso gabashin najeriya ga abin da suke cewa dangane da wannan lamarin tana cewa ne sunana madam williams ta ce a gaskiya ban ɗauki imandi kanu cewa da gaske yake yi ba na yakin fafutukar kafa ƙasar biyafara domin mutum ne da ke jan kafa wajen wannan al'amari don haka idan ya dawo Najeriya zai haifar da rudani. My name is Emmanuel. Tango is alive. I heard that they said they've seen him in Israel. We don't know his... Wannan yana cewa ne sunana Emmanuel Sabiya. Ya ce muna godiya ga mabuwayi Musa Inamdi Kanu yana raye saboda mun samu labarin yana kasar Isra'ila amma dai ni bana goyon bayan Biafra. Biafra no I don't. Wannan ya ce. I believe in the spirit of Biafra. I believe that uh, when he comes, Biafra will definitely come to. Yana cewa ne sunana Mr. Eze ya ce na yi amannar kafa kasar Biafra kuma na yadda da cewa idan jagoranmu Musa Inamdi Kanu ya dawo to Biafra za ta tabbata kuma mu ta hanyar lalama muke fafutukar kafa kasar Biafra sannan kuma muna shirye-shiryen gudanar da taron kasa domin tabbatar da cewa kasar Biafra ta kahu. ko da yake dai hukumomi a ƙasar ta najeriya sun haramta ƙungiyar ta ipoc to sai dai kuma rahotanni na nuna cewar yan kabilar ta ipoc na ci gaba da gudanar da tarurruka a sassa daban-daban na kudu maso gabashin ƙasar domin ɗaukar mataki game da sabon labarin da suka ji na bayyanar shugaban haramtacciyar ƙungiyar ipoc musa inamdi kanu lamido abubakar sakkwato muryar amurka daga fatakwal najeriya